na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya je na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya je gani. na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya je malamai idan mutum ba shi da gaskiya ya yake kallo ne fito yawo gaba gadi babu mai iya firgita ni na fito yawo gaba gadi babu mai iya firgita ni na fito yawo gaba gadi babu mai iya firgita ni kai ku ba ku ba sallama ba ku gane kun mm, kun shigo halara ba ne? Ah, to mun shigo halara za ka halakar da mu, ashe mu mun kusa shiga wata mu sani ba? Malam. Wannan bata ce. Malam na rantse da Allah mu yanzu da mu da kai duk ɗaya ne a shiyasa. Mun saurari mukabalan nan da aka yi yau gaba ɗaya sai a hankali na rantse da Allah ka yashe dirm yadda mu kake ta yi. Ashe kama kama yake, wai ya ji ya yi bolita tafi kusan guda dubu bakwai. <laughs> wai me za ku ce mu haka ne na ce muku awa uku ba awa uku awa uku da bani ba awa uku da bani minti goma da minti goma minti goma za ka iya komai tun da ka ce kai babban malami ne kuma ka san komai da wannan da sama da kai gare yaki gaskiya ni shi ni shi yasa na koma oils dina na ba ni ni na koma wizi alƙawarin da bi ka koma wizi kawai amma kuma kai ba hairin da gaya maka na taimako kun kun zo da hila biyar na da tattabai ku taho min da wannan tsaye littafin ko ku zo min da shi ba ke littafin bada <laughs> saboda ma hauka zane mu a uku da ce zuwa a uku kamar to misali kamar yanda kake cewa hadisi na da uku da wa da mun ji kaza kaza ba su ba sai ka faɗa ba sai sai su duba a ce matasa sun kure ga wala asiri suka eh? ne wai ganin kamar bayan tsibu su bayan tsibu ne to me yasa in ka tuba yafe ma kuma ka dawo ne kawai kamar na rantsi da Allah a ai ni na na ba ko ba kai eh? ala jihad ka tuba ko kuwa kai ka tuba ka tuba ko kuwa ku bari zai shawara